Ɗaruruwan jama'a kenan suke yin tururuwa a gidan Alhaji Abu Kure da dawowarsa gida bayan sace shi da wasu 'yan bindiga suka yi tun a daren Alhamis da ta gabata. An da ga Abu Dan Kure ne a daren jiya Litinin a unguwar tsohon filin jirgin sama da ke cikin birnin Sokoto, a inda waɗanda suka sace shi ɗin suka ajiye shi suka gudu. Na zanta da shi Alhaji Abu Kure wanda ke cikin ƙoshin lafiya dangane da yadda lamarin ya auku. To lahi ban san dalili ba ban san buhari ba yalle allah ya kadari muna cikin mota mun taso mu hadama to nan na allah ya nuhi sun ka kama ni kuma an haka ni wani gari cikin wani gida an hakulle tare mutane da yawa to ba san ko so na wallahi ba ya ciya mutum goma na ko nawa na ba sani ba kuma da inda an kama ni an sa rawani na makka an ruhi kaina an sa salatif an naɗe don haka hannun boro da na wala ba sani ke ba to akwai watakila wata wahala da ka fuskanta a wannan wurin koko yaya su waɗannan mutane suka rike ka to lalle ba su buge ni ba ba su ɓace ni ba kuma ba su yi kuma ni wasuwa ba kuma cikin akwai musulmi cikin su suna sallah kuma wallahi lokacin sallah su ta su a ai sallah kuma su su sallah kuma cikin bangare inda nake su rika ni har zuwa wace in ta yi arwalla in to kuma in yi sallah don haka babu wasuwa ciki sun gaya maka dalilin da yasa suka tafi da kai wallahi ba su ce min ko ba haka da Allah da kadar aka mai kuma kallakar da hito a lokacin da kake jin sun baka kai magana da iyalanka a to ai ba su ba dama ai ka magana iyalinka ba su ba ka dama ka magana kowa to baban menene kake ganin dalilin da yasa suka dawo da kai to wannan addu'a ta ubangiji wallahi in ba Allah ba kuma ihsan cikin ta baba sau tari irin waɗannan wuraren a wasu wurare zaka ga in an ka ɗauki mutum akwai kuma wasu buƙatu da suke nunawa cewa suna son a yi musu kamin su sake mutum ko sun nuna wannan buƙatar gare ka. to wasu bai da wanda tsare cikin gida da wanda magana ciki tsare ki cikin gida na ce kamar labarin komai abin da an kai. to sai dai wasu rahotanni na cewa an saku abu dan kure ne bayan an biya fansa amma shi da iyalansa sun musanta haka na ji ta bakin ɗaya daga cikin 'ya'yansa nura abu kure a wannan ba gaskiya bane ƙarya ne ya kadi Allah ya addu'a ce kawai ta fito da ba cikin wannan harkar to la mun gode ma Allah muna godiya ga Allah kwarai da gaske Allah shi ƙara tsare gaban girman annabi satar mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa dai abu ne da ba sabon ba a jihar Sokoto wanda kusan wannan ne karon farko Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya.